وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي بالبركة البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نزل الداع أولا يمشي من البركة للجمعة يوم daya ga watan jumadal ula hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da 19 ga watan daya shekara ta miladiya 2018 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 129 na tafsirin wannan sura inda kuma za mu tashi a kan aya ta 186 wa iza sa'alaka ibadi anni a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa وَإِذَا ibadi anni fa inni qareeb أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني idan kuma bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib to ni kusa nake ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni ji jibuli don haka sa an samu wani ominu kuma su yi imani da ni la’allahun yar shudu domin su shirya wannan aya ta zo cikin ayoyin da suke magana akan azumi kuma allah subhanahu wata'ala mai kammala batun azumi ba aka shigo da wannan aya kuma sannan allah subhanahu wata'ala ya fuskantar da wannan batu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye shi kadai cewa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka aka fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai domin shine ke da matsayi da isar da sako zuwa ga al'umma saboda haka da shi Allah subhanahu wataala yake magana shi ta hanyar wahayi shi kuma ya isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ko ya faɗa masa zuwa ga al'ummarsa a bayi anan ana nufin waɗanda su ake magana da su a cikin waɗannan ayoyi su ne muminai da Allah subhanahu wataala ya buɗe ayoyin da da batun su da ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam sauraka su ne bayin da ubangiji subhanahu wataala yake magana akan su anan anan Allah subhanahu wataala ya fuskantar da maganar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka wannan akwai girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki don a nuna a nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da girma yana da matsayi a wurin Allah wanda ta sa shine musulmi suke zuwa suna tambayarsa game da al'amarinsu da ya danganci ibadarsu ya danganci su da ubangiji subhanahu wata'ala wanda shi ne sanarwar da ubangiji subhanahu wata'ala ke yi mana a cikin wannan zubi na wannan salo idan na suka tambaye ka ana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shike da wannan matsayi na yayi wa mutane bayanin abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da al'amuransa sannan Allah subhanahu wataala ya gaya masa ansar da wasu za su iya tambaya akan ta yaya ake addu'a shin addu'a ana yin ta a koyi ko ana yin ta a bayyane kayan daga murya ko ba sai an daga murya ba sannan kuma bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama bayansa ta hanyar wajabta musu wata ibada mai mahimmanci mai daraja mai falala ita ce azumi sai ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya karrama su da fadarsa idan suka tambaye ka wato inda bayi za su zo ko bayansa mubire za su zo tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙƙinsu bayan sun yi wannan ibada menene su ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada musu nan ta goma shi to shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya musu to a gaya musu cewa kusa yake kuma yana ansa addu'ar mai addu'a yayin da ya roke shi wasu daga cikin malamai suna cewa wasu suna tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ina Allah yake shi sa ansar ta zo da sigar fa inni qarib to ni kusa nake domin fa inni qarib wannan ansar tana nuna cewa tambayar sun yi ta ne anil qurbi wal bu'd tunda ansa tana zuwa domin ta ba da ansa ne sigar ansa tana zuwa don ta zama ansa ga tambayar da aka yi zama zai yi zama sigar ansa ta zama ta sha banban da tambaya ba tunda har aka ce fa in ne shi ne ansar to kenan abinda suka zo suka yi tambaya a kansa shi da abin da ya shafi kusanci ko nisa tsakaninsu da ubangijinsa sun ubangijinsu kusa yake ko nesa yake akwai hadisi da aka ruwaito wanda bai inganta ba wanda imamun tabari ya fitar da shi a ƙarƙashin wannan aya ta hanyar jarir ibn abdulhamid dabbi shi kuma daga abdata as-sijistani daga wani da ake kiran shi as Sol ibn hakim an abihi an jaddi cewa wannan ayar ta sauka yayin da mai tambaya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da shi ya muhammad a rabbuna falunaji an ba'idun falunadi ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam shin ubangijinmu kusa yake da mu mu gana da shi ko nesa yake da mu mu kira shi ce sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka yi maka tambaya game da ni to kusa nake wannan salsalar isnadin tana da rauni kwarai da gaske domin shi kansa ibnu jarir al-tabari ya fitar da ita ne ta hanyar malamin sa muhammad ibn humayr ar-razi wanda malamai sun tuhume shi sannan mutane biyu daga cikin salsalar hadisin abda as-sijistani da kuma as-sulh ibn hakim babu wani yabo da suka samu daga malamai saboda haka salsalar tana da rauni kwarai da gaske an ruwaito shi ta hanyar al-hasan al-basri Mursala da kuma ata Ibnu abi rabah wani duk hanyoyi ne masu rauni yi gar tambayar tana nuna cewa tambayar ita ce shin ubangiji kusa yake ko nesa yake saboda ansa tana zuwa gwargwadon yadda tambaya take shi yasa eh, ibn jarir al-tabari ya yi fassarar ayar da cewa ya'ani ta'ala zikruhu bi zalika abinda Allah subhanahu ta'ala yake nufi da wannan da wa su sa'alaka ya muhammad ibadi anni aina ana idan bayina suka tambaye ka game da ni a ina nake fa inni qaribun minhum asma'u du'a'ahum to kaga musu kusa nake da su ina jin addu'ar su wa ujibu da'watahum wa ujibu da'i minhum kuma ina ansa addu'ar mai addu'a daga cikin su to koda a ce babu wata tambaya da ta zo Allah subhanahu wataala ya san abin da ke cikin zukatan mutane ya san abin da mutane suke sakawa a cikin zukatansu ko da ba furta ba alimun bai za ta sudo don haka ya san tun da allah wata ala ya yi magana a baya a cikin waɗansu ayun da suka gabata inda ya umarni da a cika shi adadin kwanakin azumin ramadan sannan a yi kabbara sannan a yi godiya ga allah wata ala ce wani tukmilun iddata wani tutabbirullaha ala ma hadakum wala tashkurun to tana yi wa mutane su rika sakawa a lokacin cewa to in mun yi haka akwai wani sakamako da zai biyo baya to amma kuma ba lalle su iya tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya kai tsaye ba domin nuna girman wato ladabin su ga Allah subhanahu wataala domin ka zo suna tambayar Allah subhanahu wataala wanda lada za ka samu in sun yi kamar ina kunshe da wani abu da rashin ladabi ka ce wani lada mutuwan da kake girmamawa don ya sa ka aiki ba za ka zo kana ce to nawa za ka bani ba ko me za ka bani ko da kuwa kana sa ran cewa akwai abin da zai yi maka na girmamawa ko na kyauta a dalilin wannan ba ba za ka iya tambaye sa ba to haka ba za su iya fitowa su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai za mu samu daga wannan ba yasa wasu lokaci za ka ga akwai masu irin wannan tambayar kwakwa ɗin ko mai aka ce gashi sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to me ladanta ce malam mai falalar mai falalar kai kaza mai ladan wato yana so sai an ce masa ko za a yi masa gida a aljanna ko za a su tsuntsaye ko za a yi masa gari da sannan sannan ya ji karfin yi ai tun da dai aka ce kai Allah ne ya ce yana so ka to ai ba zai baka haka nan ba saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha sai Allah ya ninka maka shi goma kuma ba nan ninkin zai tsaya ba Allah zai ta ninka maka shi ila ab'afin kaseera wallahu yuzariku liman yasha wallahu wasi'un alim saboda kakka tsaya kana ma neman a yi maka wani abin ma in ba a faɗi ladansa ba aka ce ga ƙayyadajjen ladansa watakila abin ma ya wuce a gaya maka in an gaya maka ba ma zai faɗi ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ce inda ma yi wafa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab A sabiru masu haƙuri ana cika musu ajruhum bi ghairi hisab ana cika musu ladansu ba tare da lissafi ba ba ba sai an lissafa ba saboda ba za ka sanin iya girman ladan ba da haka kakkace ko menene aka yi umarni da shi na sunna ko na ibada to sai an gaya maka wani kayyadajjen lada da shi ne za ka samu sannan da karfin gwiwa ka wannan abu don haka bai abin da sahabbai ba za su iya zuwa su tunkari annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba to amma Allah subhanahu wataala ya san abin da yake cikin zukatansu zaka ko ba su yi tambaya ba ya san watakila wasu wannan tambayar za ta rika zuwa a su to ubangiji subhanahu wataala sai ya kawo shi da sigar mustaqbali wato abin da zai zo nan gaba wa idza sa'alaka kaga ashe tambayar ba lalle ta faru ba lokacin da aka sauka idan idan bayi na suka tambaye ka duk sanar ce idan aka yi kaza to ana nufin abin zai faru a nan an kawo shi a sigar tambaya saboda mai saboda a jawo hankali kuma a nuna muhimmancin shi abinda za a ambata wannan siga ce ta wato salo ne na balaga a harshen larabci a farlanta a kaddara tambaya akan wani al'amari saboda nuna muhimmancinsa kamar yadda wani yake cewa fa in tas'aluni bin nisa'i fa innani khabirun bi adwa'i nisa'i tabib kaga ba lalle an masa tambayar bane to amma yana cewa inda za ku tambaye ni to ku sani na san maganin cututtukan da ke tare da mata to sannan za ka ga a littattafan malamai da dama za ga suna da irin wannan salo saboda salo ne na jan hankali da kuma jawo tunanin mutum zuwa ga wani abu mai muhimmanci wanda ba lalle ne in aka kyale shi shi kadai yi tunaninsa ba sai kaga suna cewa fa in kulta in ka ce ba fa fa wanda ya ce kuma ba lalle zaka ce din ba to amma saboda a nuna maka akwai wani abu muhimmi da tana yiwa wani ya iya hararo shi to in ya ce kaza to ga abin da yake akwai ana zaka ga abin al-kashaf az-zamakhshari a cikin littafin tafsirinsa al-kashaf yana yawan amfani da wannan salo saboda kasancewarsa kwararre ne a cikin harshen a cikin ilimin balaga fannin balaga Allah ce wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi da suka tambaye ka game da ni to kusa nake kaga anan ba a kawo qul fa inni qarib ba ce idan suka tambaye ka ba a ce ka ce kusa nake ba zaka ce fa inni qarib to kusa nake to lalle ni kusa nake aka cire kul wanda da yawa a cikin alkur'ani ta yi ta zuwa da siga su'al tambaya sannan kuma a kawo da da ansar da kul yas'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa yas'alunaka anil yatama kul islahun lahum khair yas'alunaka anil mahid kul huwa adhan hakaza kai taga yas'alunaka yas'alunaka anil qabr wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin-nas to amma anan sai zo babu babu babu a za mu faɗi me yasa wato hikimar da wasu malamai suka ambata a nan to amma za mu ga cewa nan batun addu'a ya zo bayan a baya ubangiji su wata wata'ala ya yi maganar kabbara wato shine girmama ubangiji su subhanahu wata'ala wa litukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkuru ya yi maganar godiya sai aka kawo maganar addu'a bayan wannan kai tsaye cewa idan sa'alaka ibadi an nifa inni guda a wata da'i idza da'a wannan da nuna maka cewa wato wajibi ne abu ne mai mahimmanci matuka da gaske yayin da bawa zai yi addu'a to ya fara da girmama Allah da yabansa da ya masa kirari kafin ya fara fakar buƙatunsa wani yana daga cikin salo mai kyau wanda ke sa Allah subhanahu wataala ya ansa addu'ar bawa to yana daga cikin asbab al-istijaba sababu qabulid du'a abinda zai sa Allah ya shi addu'arka ka bude addu'arka ka gabatar ka yi shimfiɗa da girmama Allah subhanahu wataala da yabansa da yi masa kirari da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam salati salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya kasancewa a farko ko a tsake ko a ƙarshe amma da ita addu'a shi yaban Allah subhanahu wataala ana son ya zama a farko zaka yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu babu wani wanda yake son yabo kamar Allah subhanahu wataala shi yasa ya yabo kansa shi yasa za ga alkur'ani cike yake da yabo da kirari da Allah yake wa kansa hadisi ya zo tabbatacce a cikin sunan abi dawud da kuma jami'ut tirmidhi da sahih ibn hibban da musaddarak na hakim hadisin fadala ibn ubayd ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta rana ya ji wani mutum yana addu'a a sallarsa amma bai yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya da kirari da ya ba bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajila haza wanda ya yi gaggawa ya yi gaggawa ya yi garaje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya kira wannan mutum ko ya kira wani yake ce masa idza salla ahadukum ahadukum falyabda bi tamjid rabbih azza wa jalla wa salai alayhi thumma yusalli ala nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima yasha annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi idan dayan ku yayi sallah to ya fara da wato girmama ubangiji da kambama shi da yabansa sannan yayi wa annabi sallallahu wa wasallam salati sannan kuma ya roki abin da yake so to haka a cikin tahiyya ake farawa da yaban Allah subhanahu wataala tahiyatu lillah har zuwa ƙarshe sannan kuma a zo da annabi idan salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma daga nan mutum ya za irin addu'a da yake so yayi amma fa da larabci ba da Hausa ba anan Allah subhanahu wataala ce wa idza sa'alaka ibadi ibadi bayina ya jingina waɗannan bayin zuwa ga kansa yace bayina ya jingina su zuwa ga zamirin jalala ana nufin muminai domin duka ayoyin suna magana akan muminai domin su ne Allah subhanahu ala ya farlanta ma wannan ibada ta azumi tun daga farkon ayar an nuna da muminai ake magana ya yi ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siya saboda ka ibadi a nan ana nufin su waɗannan muminai waɗanda ake magana cewa an wajabta musu azumi domin azumi wani abu ne da musulmi su suka yi ya zama shi'ar ɗinsu kuma wannan shi ne istilayin alkur'ani wato salon magana ta alkur'ani sautari kalmar ibadi idan ta zo aka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to tana nufin mu'minai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa kulle ibadi da qulu lati hiya ahsan cewa bayina su yi magana da tafi kyau haka nan da faɗarsa sa ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la na min rahmatillah kai kul ya ibadi ka ce ya ku bayina da nufin muminai waɗanda suka saba wa Allah haka nan inna ibadi dan sharaka alaihim sultan illa littaba ittaba'aka min al-ghawi ma inna ibadi ana nufin bayan Allah na kwarai su ne muminai nabbi ibadi an anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab akwai inda Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar ibadi ana nufin mushrikai amma a lahira yayin da Allah subhanahu wataala yake magana akan ko yake zargin su akan cewa sun face ko an batar da su wa yau bai shiruhum wa bai abudu min la, fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula an hum dhallu sabil ranar da Allah zai tara su gaba daya ce da su a ya tara su da su da abin da suke bauta ba Allah ba ya ce antum abdaltum ibadi haula ku kuka batar da bayina waɗannan kaga ana magana akan yana magana akan bayin sa batattu amma ce ibadi to kaga anan ya zo da jingina kalmar ibad zuwa ga zamirin jalala kuma ana nufin mushrikai saboda me saboda makamin da ake magana ne makamin zargin su akan sun bauta wa gumaka kuma wani alahira ubangiji subhanahu wataala yake musu wannan Allah ya ce fa inni qarib mun ce bai ce falan bai ce fa inni fa qul inni qarib ba domin akwai latifa anan akwai wata hikima wacce ke koyayya a ciki da malamai suka yi nuni zuwa gare ta na farko dan a nuna musu cewa kai tsaye ubangiji subhanahu wataala shi yake wato shi ya dauki ragamar ansa tambayar kamar ya ansa musu ne ba tare ma da wata wasu ba saboda kai tsaye ya ansa musu shi yasa aka ma shafe lafazin faƙul ɗin sannan wato wannan zai nuna don ya nuna wato tsananin kusancin bawa da ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da sauran malamai dukkaninsu wasu ɗane wato wasu wasu abinda ne tsani ne tsakanin Allah subhanahu wataala da bayansa wajen isar da sako su anan suke tsani tsakanin Allah da bayansa Allah subhanahu wataala yana aiko musu sako su kuma su isarwa bayansa ubangiji subhanahu wataala baya magana da kowa da kowa zai magana da annabawansa manzanninsa su kuma manzanni su isar suka isar malamai su isarwa sauran mutane wannan su aiki su kenan wasu ne tsakanin alkhalqi wal haqq amma wasiqatu tabligh isar da sako amma aka ce maganar ibada yi bauta an shi ibadar taka ka yi addu'a a karɓa addu'a wannan bawa kai tsaye ba wani shamaki sa da ubangijinsa annabawa da manzanni ba su zama wasu da tsakanin bayan allah da abin allah da bayansa ba saboda haka kowa na da haƙƙi na da daraja na da mutunci da zai kira allah su wata ala kai tsaye ba sai ya bi tsani ba kafin ya samu karɓar addu'arsa ba ce sai wanda ya karɓi addu'ar tashi sannan allah zai karɓa ba kai tsaye shi da Allah suke suke suke mu'amala to shi yasa tunda ana maganar addu'a ake fa idza salaka ibadi anni tambayar da suke da za su yi tambaya ce akan yaya za su roƙe shi ina kusa ko ku a'a ba zai jo roƙon su ba suna buƙatar ko su daga miliya ko suna buƙatar wani ya shiga tsakiya to Allah subhanahu wataala sai ya cire ma faqul dan a nuna tabbacin cewa tsakanin su ba kowa daga bawa sai ubangijinsa sai fa inni qarib ujibu da'watad da'i da da'a a kusa ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni asalin addu'a game da wannan aya cikin runa asirri asirri ake yin shi game da Allah subhanahu wataala ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roke ubangijinku kuna masu ƙantar da kai wa khufiyatun kuma a koye wato ba a bayyana ba ba daga murya kuna kuna kwakwazo ba kuma anan ayar da ce fa inni qarib kusa naki yana nuna cewa ba sai ka daga murya ba a ƙasa ƙasa kai addu'arka kuma wannan addu'a ƙasa ƙasa tafi tafi nuna ikhlasi cewa kana yin abin ka ne dan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yake son addu'ar da ake ta a shi yasa da Allah subhanahu wataala ya tashi babu labarin Nabi Zakariya lokacin da yake addu'a Allah subhanahu wataala ya bashi da bayan ya kai wani mataki na fidda tsammani ce izina da da an kafiya yayin da ya roƙo ubangijinsa amma kira wato roƙo a ɓoye da wanda ya fi nuna tamamul islas ita kuma addu'a ta fi zama karɓuwa <clears throat> karɓaɓɓiya idan ya zama akwai akwai a ciki mai yin ta ya tsantsanta zuciyarsa tsakaninsa da Allah <clears throat> bai shigo da wani abu a cikin zuciyarsa ba wanda ya saba wa ikhlasi yana yi tare da jin cewa ubangiji subhanahu wataala yana jin sa kuma ubangiji subhanahu wataala ne zai iya <coughs> fitar da shi daga cikin abin da yake ciki ko yake an sa masa bukata sai biya masa abin da yake bukata <coughs> a nan za mu ga <coughs> addu'a nau'i ne na zikiri an yi maganar azumi sai kuma aka kawo maganar addu'a da yake nuna zikiri bayan ayyun wata ibada wannan kuma wani abu ne wanda ya zo a cikin shari'ar musulunci mutum ya yi ya yi wata ibada kuma daga ta ya kawo wani abu na ambatan Allah a zikirul am ko addu'a addu'a wanda mustahabbi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta hakan a cikin ibadu masu yawa kamar sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta haka mutumin da ya gama sallah ko a ƙarshen sallarsa cikin tahiyya ya addu'a kamar yadda muka yi bayani thumma liyatakhayyar min addu'a ya ajabahu mutum ya zaɓi addu'ar da yake sha'awa a ƙarshen sallarsa bayan ya yi wa annabi salati bayan tahiyya yawa annabi salati sai ya addu'a a karshen sallar sa a hadithin abu umamah al-bahili yana cikin musnad imam ahmad da sunan sunan ibn majah an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyu du'a ya a'jab ayyu du'a ya asma wace addu'a ce Allah ya fi karba yake cewa du'a fi jawfil layl wa dubru as-salawat al-maktubat addu'a a tsakiyar dare da kuma a bayan salloli na farilla annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin musnad imam ahmad da sunan abi dawud hadithun muaz bin annabi ya dauko shi a bayan abin hawan sa ya muaz ya muaz inni uhibbuk ya muaz ina son ka fala tad'u dubura kulli salatin an taqula allahumma a'inni ala zikirika wa shukrika wa husni ibadatik to don haka kai da bayan kowace sallah sai ka faɗi wannan sai Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah ka taimaka min bisa ambatanka wa shukrika da gode maka wa husni ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka kaga ya kwadaitar masa ya kuma karfafa masa gwiwa akan ya rika addu'a bayan kowace sallah ya kuma nuna masa wata addu'a wacce ke gaban miya cikakkiya wacce za ta kunshi abubuwa da yawa wanda bawa yake nema wannan yana nuna <clears throat> ibada bayan ta ana so zama bawa ya ambaci Allah cikin ambatan Allah kuma ya yi addu'a wani abu ne mustahabbi a cikin aikin hajji Allah subhanahu wataala yana cewa fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka a dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra min an-nasi ya yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab kaga a nan ubangi subhanahu wataala da zo maganar aikin hajji an gama an sauko daga arfa an gangaro za a taho za a taho mina cewa idza qadaytum manasikakum idan kun gama aikin hajjuka aikin hajjinku fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar ambatan ku ga iyayenku idan da in sun gama aikin hajji za su yi dandazo su taru a mash'ar al-haram ko abu zalifa kowa ya tashi yana faɗar irin alfaharin ƙabilarsa da iyayensa da jarumtarsu da karamcinsu da kyautarsu wanda ya tashi ya yi wancan ma ya tashi kowa yana zuga iyayensa to Allah ci to in kun gama hajji maimakon ku yi wannan to ku yi ambaci Allah ka zikirikum ku kamar yadda kuke ambata iyayenku aw ashadda zikira ko ku ambace shi fiye da yadda kuke ambata iyayenku to anan sai Allah ya ga mana cewa wani in yazo a aikin hajji ba abin da yake nema sai duniya Allah ka bani kaza ka bani gida ka bani mota ka sa in ci zabe shi kira abin da zai ba zai taɓa roƙon Allah ka ƙarfafi imani Allah ka tabbatar da digadigai na akan gaskiya Allah ka nuna mun gaskiya ka ba ni ikon binta Allah ka ba da aljanna ba zai tambayi wannan ba in ya tambayi wani abu mai wuce tambayi lafiyarsa mai tambayi kuɗinsa sa waye shi kenan to shi ne wa minan nasu mai kun rabbana asira fi duniya fi duniya din ma ba hasana a bashi a duniya kawai kawai ta kowace hanya ne dai Allah ka ban arziki kawai in ya so in ya samu abin nan sai daga baya gyara Allah ce wa ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo a lahira wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to cikin su kuma akwai da zai roki Allah abu mai kyau a duniya ya roki shi abu mai kyau a lahira sannan ya nemi shi Allah ya tsare shi daga azabar wuta to kaga wannan bayan aikin hajji ne ubangiji subhanahu wataala ya kwadaitar akan yin addu'a to haka ibadu suke to shine anan bayan Allah subhanahu wataala ya maganar azumi azumi ibada ce mai girma mai muhimmanci sai kuma Allah subhanahu wataala biyo bayan ta da batun addu'a anan Allah subhanahu wataala ce fa qul in fa inni fa inni qarib wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib aka kawo inna aka kawo inna inna irin su inna su su qad eh, da da da da dukkan muakkidat da ake kawo a cikin harshen larabci don a karfafa zance a balagan larabci ana yin ana karfafa zance gwargwadon yadda ake magana da mutum a a abin nan a salo na balaga idan mutum mai shakka abin mutum mai inkari ne wato bai yadda ba yana musun abin to akan kawo karfafa magana ta sigogi daban-daban sama da daya idan kuma yana shakka ne ko yana taraddudi yana kai kawo sai a kawo guda ɗaya misali idan ko baya shakka to sai a bashi maganar gaba ɗaya ba tare da an karfafa maganar da komai ba to amma anan ba shakka suke yi ba to amma kasancewar abin kamar bako ne a wajensu tunda Allah subhanahu wataala ba ganin shi suke yi ba amma kuma za a gaya musu cewa kusa da su yake to wannan za ta sa su ji abin haka jim shi yasa sai aka kawo siga ta karfafa zance aka ɗauke su kamar waɗanda suke tare taraddudi fa inni to lalle haƙiƙa ni kusa nake wato ko da ma akwai wanda zai shakka to ya sani haka maganar take kusa nake a nan za mu ga a su'al kalmar fa'iza sa'alaka su'al shi ne roƙo shi ka tambayi wani abu ba ma'anar daidai take da ma'anar addu'a sa'alaka ai da'a sa'alaka ibadi annifa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a a nan an sanya ma'anar ayar ma'anar addu'a da ƙarshe an cewa to aka fai abin da ujibu da'awatar da'i idza da'a sai magana ta koma kan addu'a ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni idza ni idan ya roƙe ni watakila wani ya ce a to in an ce masa mai addu'a ai ba zai zama mai addu'a ba sai ya roƙon in bai roƙon ba bai zama mai addu'a ba to dan ne sai an ƙara cewa idza da'ani ce uzibu da'watar da'i ba shi kenan magana ta cika ba ina ansa addu'ar mai addu'a me yasa aka ce idan ya roke ni aka sake kawo batun addu'a to dan a baka ansa cewa idza da'a ana nufin nuna maka cewa in ya sifantu da sifa ta addu'a ta hakika zai iya zama mai addu'a ne amma addu'a ta shirme to ba irin wannan addu'a ake magana ba idza da'a idan ya roƙe ni wato yayi addu'a da gaske addu'a wacce take cike da jin bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yake jin cewa Allah subhanahu wata'ala ne zai iya ansa masa wannan addu'a yayi ikhlasi bai rataye zuciyar shi da kowa ba zaka shi ake magana zaka kada ka dauka duk wani mai addu'a ya shigo cikin wannan magana dan ce ijubi da'watu da'i ina ansa addu'ar mai addu'a to kowa zai cewa kowane mai addu'a ma ana nufin sa a'a ana nufin wanda ya roki Allah ya roƙon Allah yake roƙon Allah yana yana buƙatar ka ji cewa eh Allah subhanahu wataala yana da iko kuma Allah subhanahu wataala shi kadai ne zai maka abin da kake roƙo in ba shi ba ba wanda ya isa maka in ya hana ka ba mai baka in ya baka ba mai hana ka ya kawo wannan a cikin ransa shi ake magana shine hikimar sake maimaita idza da'an aka shafi kuma ya utun domin siga sulubi ne larabci idza da an a idza da ani addu'a anan yana iya daukar ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ita ce ma'anar ibada ma'ana ta farko ita ce ma'anar ibada a nan allah subhanahu wata'ala ya maganar wata ibada ce ita ce ibadar azumi da abin da ya shafi wanda yake da alaka da azumi wanda yake cigowa cikin azumi irin su karatun alkur'ani irin su sallar kiyamun lairi irin sadaka da zikiri da ambatan allah saboda haka idan mai ibada ya ibada waye zai anshi ibada sashi ne Allah subhanahu wataala wato Allah subhanahu wataala yana ansa addu'a yana ansa ibada wanda ya ibada kuma yayi ta dan Allah yayi ta kuma kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ya umarce shi da yayi saboda haka ujibu da'watad da'i ina ansa addu'a ina karbar ibada wanda ya ibada saboda haka ibadar da za ku yi ta azumi din nan ba za ta fi a haka ba Allah subhanahu wataala zai ba ku zai ba ku lada a kanta sharaɗin karɓar ibada kuma a ba da lada a kanta shi ne mutum ya aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai shi ne wanda wato ya yi shi kamar yadda Allah yake so ba kamar yadda shi yake so ba ko ba kamar yadda ya gani ba ko ba kamar yadda aka ce kawai ya yi ba a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce a yi shi ya sa a gaba ya ce falyastajibu li an sa kiran Allah shi ne ya masa da'a ta hanyar yin abin da ya ce a yi musamman abubuwa na wajibi a ga an yi su da kuma barin abin da Allah ya haramta ya hana wannan shi ne fassarar da mujahid ibn jamar da rabe da sa'id ibn jubair da abdullahi ibn mubarak suka ba wa wannan gaba falyastajibu li ma'ana su yi min aikin da'a su yi min biyayya istijaba za mu ga sin da ta sun shiga amma ma'anarta a larabci ma'anarta daidai take da ma'anar ajaba ajaba kamar yadda Allah ce fastajaba lahum rabbuhum ai ajaba lahum rabbuhum ubangijin su ya ansa musu kamar yadda ce wallazina istajabu li rabbihim ayu allazina ajabu li rabbihim wadanda suka ansa wa ubangijin su ce falyastajibu li su ansa mun aka kara li falyastajibu li dan a nuna cewa kalmar istijaba anan an shigar da ma'anar al'inkiyar a ciki akwai al'inkiyar shi ne mi ƙauya kana ansawa Allah tare da mi ƙauya mutum na iya ansawa ba tare da mi ƙauya ba in ka ansa ka mi ƙauya ka jayu ka ba da kanka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wata'ala shi wanda abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa inda yake cewa falawa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yace wa yusallimu taslima kaga duk bayan abin da aka faɗa hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sai sun kawo hukuncin su gare ka cikin abin da ya faru tsakanin su na jayayya thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kasu ji damuwa da kunci a rayukansu ko a zukatansu daga hukuncin da kai kasu ji wannan kunci sanin ba a tsaya da masu yake wa yusallimu taslima ko su sallama wato su tafi da jin cewa abin da aka yi daidai aka yi ba su tafi da cin cewa su kawai a takura suke ba ba yadda za su yi ne to wannan shine abin da ake so shi yasa nan malamai suke cewa an kawo kalmar li duk da cewa kalmar a jara tana tafiya ba tare da za ta hata da ila an billah ba sai an kawo lamu a gabanta ba ce da autun fa ne. ba sai ce fa'aja ba ni ba ba ma saboda an shigar da ma'anar miƙa wuya a cikinta sai ta sai ta buƙaci wannan lamun din sai aka ce falyastajibu li ba ce falyastajibu ni ba wannan ga waɗanda suke ɗanɗanar yaren larabci su za su fi gane abin da ke eh, sauran kuma Allah ya ba su lada wal no bi Allah ce kuma su yi imani da ni wanda ya nuna wal yastajibu li daban wali uminu bi akasu ne yana nuna mugayara ba abu ɗaya bane na farko ana nufin alfi'il da su aikata su aikata abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi na aiki ta hanyar su yi abinda ce su bar abinda ya hana wali uminu bi kuma na biyu yana nufin addawa su tsaya akan abinda suke aikata din nan kasu wato su tsaya kasu ja da baya kasu su tsahirta kasu dakata su ci gaba abin ya dore tana yiwa kuma alistijaba ta ƙunshi har imanin sannan kuma aka kawo imanin daga baya wanda shine abin da laraba suke cewa aqful khas ala al'am wanda yake nuna muhimmanci zaka addu'a yana iya zuwa da wannan ma'ana ibada sannan zai iya ɗaukan ma'anar du'aul mas'ala ba du'aul ibada ba du'aul mas'ala du'aul mas'ala shine ka roki Allah subhanahu wataala yi maka abu kaza ko ya raba ka da wani abin da yake damunka ko ya tsare ka da wani abin da yake damun ka to galibi idan mutum ya yi aiki na kwarai bayan ya gama aikin nan na kwarai kan yi addu'a Allah ya karɓi aikin nashi sannan kuma Allah ya biya masa wasu bukatunsa da yake da su sannan Allah ya raba su da wasu damu wata damuwa da yake cikinta wannan galibi ayyukan bayi na kwarai sukan zo da wannan daga baya don haka da Allah subhanahu wataala yi maganar azumi sai kuma ya kawo maganar eh, addu'a saboda wannan za ta iya zuwa abu ne da zai iya zuwa ga mai azumi bayan ya kai azuminsa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya karɓa kuma ya gafarta masa idan ya yi kurakurai abubuwan da ya yi bai sani ba ko wanda ya cikin gafala ko cikin abin nan rabkanwa ko yaudarar shaiɗan Allah ya fi masa kamar yadda Allah ce kanu qalilan minan layli ma yahja'un wa bil ashari hum yasafirun sun kwana cikin dare suna ta bautar Allah ba sa bacci amma da safiya gab da safiya sai kuma su ta neman gafara kaga sun gama ayyuka na kiyamun laili kuma suna neman gafara ubangiji ya karba ya kuma yafe musu abinda watakila ya faru a cikin wannan ibada tasu na sakaci ko na gajiyawa a cikin wannan aya akwai eh, nuni ga mai azumi cewa ana fatan karɓar addu'arsa cewa mai azumi yana cikin wani yanayi da Allah subhanahu wataala zai karɓar addu'arsa kamar yadda zuwa cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa da abinan salatul radu turaddu da'awati daga ciki akwai da'awata sa'ibi mutane uku ba a mayar da addu'arsu daga ciki hadda mai azumi akwai da'awata musafir da'awata sa'ibi da da'awata walid li waladihi addu'ar matafi da addu'ar mai azumi da addu'ar uba ga ɗansa to a nan ubangiji subhanahu wataala ya kawo maganar addu'a da ma'anar addu'a ta roƙo Allah ka yi min kaza Allah ka raba ni da abin kaza da yake damuna bayan aikin ibada wanda yake nuna maka kamar Allah yana maka nuni ne cewa azumin nan in ka yi shi to kakka bari ya tafi ba tare da ka yi addu'a ba a cikinsa kuma yana nuna cewa Allah subhanahu wataala ya kusa da ya karɓa addu'ar mutumin da yake ibada sama da mutumin da yake cikin saban Allah da ma'asiya mutumin da yake cikin ibada to addu'arsa ta fi kusa ta karɓu a karbe ta sama da wanda cikin saban Allah yake da kaucewa hanyar Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yace falyastajibu li su ansa kirana su an samu nima ma'ana su yi mun da'a nima Allah subhanahu wataala ya nemi su su yi masa da'a duk da cewa ba su da bukatarsa baya da bukatarsu Allah baya bukatar da'a su ko su yi ko kasi a gurinsa ɗaya ne to amma ya nemi wannan su yi a haka shi kuma ya nemi su roƙe shi ya ba su kaga wannan ne gayar karamci shi kai shi ya ce kai duk da baya bukata amma kai kana da komai a cikin komai kana da bukatarsa ya ce to ka roƙe ni ma in baka don haka duk sanda bawa ya kasance cikin da'ar ubangiji subhanahu wata'ala to addu'arsa ta fi kusan ta zama karɓaɓɓiya a gurin Allah subhanahu ta’ala kuma ayat tana nuna karɓar addu'a da Allah subhanahu ta’ala ke na bayansa ba wani abu bane da yake wajibi cewa dole dolensa sai ya karɓa addu'a su wannan wata falala ce wani ihsani ne wani kyautayi ne da kyautatawa yake musu ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama su ya umarce su su yi masa da'a sannan bayan da'a kuma yake musu wani karamci da wata falala da wata baiwa da wani kyautatawa amma ba wai wajibi bane ubangiji subhanahu wataala ya ansa addu'a su wani ce to ai Allah subhanahu wataala cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an kamar ya daukar wa kansa alkawari cewa in mun roke shi kawai zai ansa mana Allah bai ba wannan alkawari ya dauka ba ayar ma ba ta nuna cewa ya dauki wannan alkawarin domin ujibu da'watad da'i idza da'an amsa ce akan in sun tambaye ka game da ni ba in sun yi addu'a ba hmm. an fahimta ansar ta tambayar game da shi ne kusa yake su roƙe shi ko ku a'a ce e kusa yake yana ansa addu'ar mai addu'a to ya ce duk wanda ya addu'a sai na ansa maka saboda ka ba ba ba ta lazumi kada ka ce Allah ka yi min alkawari dan me baka ansa ba kuma a sani yadda ubangiji subhanahu wataala yake ansa addu'ar bawa Allah yana ansa addu'ar bawa yadda yake ga ya dace a an sa masa addu'ar ba yadda shi bawan yake so an sa masa ba an fahimta da ya ce yana an sa addu'ar mai addu'a kakka ce ai akwai sanda kake addu'a ka nemi abu kaza kuma bai baka shi ba ya an sa addu'ar ka amma ba kai yadda kake so ba yadda shi yake ga ya dace da kai don kai ba lalle ka san me ya dace da maslahar ka ba ba maslahar ka nema ba maslaha ne nema to Allah ya san wannan ba ita ce maslahar ka ba kaza ne maslahar ka an gane ko saboda haka Allah yana ansa addu'ar bawansa gwargwadon yadda ya dace da maslahar bawan ba yadda shi bawan yake so ba shi yasa ubangiji wata wataala baya gaggauto wa mutane addu'o'insa na sharri irin wasu abubuwa da za ka mutane suna roƙo inda Allah wata wataala yana sakin wannan addu'a ya bayar da ita to da rayuwa ba ta yiwu ba eh saboda in kai kana ganin kayi addu'a ga wani Allah bai karɓa ba mummuna addu'a Allah bai karɓa ba to kai ma ko da yana ce yana maka mummuna addu'a to da za a su taka a kansa kai ma da an su ta wani a kanka to kaga duk tare za a haɗu gaba ɗaya Allah ya mulkushe mutane duka inna la yu'adhibu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum fil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun lati da Allah yana gaggautawa mutane ansa addu'a su ta sharri yadda suke gaggauto alkhairi to da da ya gama da su gaba daya da duk abin nan kowa ya yi mummuna addu'a shine ansa makocin ya maka kai maka ka shikenan sai a waye gari gidajen ku sai kango ya yi maka addu'a ka halaka shi ma ya maka shi ma wani ya masa ya halaka shikenan to haka nan in Allah dan adam ya roki Allah subhanahu wataala wani abin da shi yake ganin alkhairi ne amma Allah subhanahu wataala ilimin sa da hikimarsa ya san cewa wannan abu ba alheri bane ga wannan dan adam ubangiji ba zai anshi wannan addu'a ba domin ba alkhairin ba ya roƙa shi a tattar shi alkhairi ne amma ba alhairi ya roƙa ba don haka ubangiji an sa masa wannan amma ya bashi wani abu makofinsa tare da shi bai sani don haka Allah subhanahu wataala ya san me yasa yake hana yake kin karɓar wata addu'a ayyananniya kayyadajjiya da bawan sa yi domin shi ya san abin da ya fi dacewa da wannan bawan nashi don haka shi yake musanya masa da abin da ya dace da lubufinsa ya dace da rahamarsa ga bawansa amma addu'a idan ta cika sharuɗan ta gaba ɗaya ba a samu wasu mawane da za su hana addu'a karɓa ba to Allah yana karɓarta in addu'a ta cika sharuɗa da za ta sa Allah ya karɓe ta kuma babu wasu abubuwan da za su hana karɓa addu'a to ubangiji yana karɓar irin wannan addu'a za ka karɓar ba wai na nufin a ba ka ainihin abin da kake so ba shi ne Allah dai ya karɓa addu'ar kamar yadda ya zo a cikin hadisin musnad hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu wa sallam yake cewa ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيئة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل أما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يسرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da zai yi addu'a da babu saban Allah a cikinta babu yanke zumunci a cikin face Allah subhanahu wataala ya bashi abin da ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa uku ko dai Allah subhanahu wataala ya gaggauto masa addu'arsa wato ya bashi addu'arsa cikin gaggawa bukatarsa ta biya ko kuma ubangiji subhanahu wataala ya ajiye masa wannan addu'ar domin yana zai buƙace ta a lahira bashi a nan ba ga ta yi masa ba bari ya ajiye masa ita sai a lahira lokacin da yake nafsi nafsi Allah subhanahu wataala ya ce to ga wani abu da na ajiye maka <coughs> a lokacin ya kowa farin ciki wannan an sa addu'arsa ne ko kuma ubangiji wata ala ya kade masa wani mummunan abu da zai iya auka masa kwatankwacin abin da yake roko a maslahar abin da yake roko abin da yake roko daidai take da maslahar abin da Allah zai kawar masa na da sharri bai san abin da ke gaban ba akwai watakila wani sharri da yake dilka ko shi Allah ya sani to idan ya roƙi wani abu na alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya kade masa wancan sharri yafi wannan alkhairin da za a bashi sai ubangiji ya kade masa wannan sharri to zai ya ga shi fa yau ba abin da ya gani sai ya dauka Allah bai ansa ba ce Allah na roƙe ka ban ga komai ba ce wala addu'ar an yi an yi malam sai dai ana nan dai ana ta yi bai gamsu ba da yanayin da yake ciki Allah ce falyastajibu li wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni wanda yana nuna addu'a ba za ta zama karɓaɓɓuwa ba sai an sai ta haɗu da imani da Allah subhanahu wataala sai an haɗa istijaba tare da imani an wa Allah subhanahu wataala da ta hanyar masa da'a da barin abin da ya hana tare da kuma da imani wanda ya bauta wa Allah subhanahu wataala yana mai raunin imani kuma yana shakka ko yana dan inda inda a cikin zuciyarsa babu shakka wannan ba zai amfane shi ba kamar yadda munafukai da suke bautawa Allah a zahiri amma kuma a zuciyarsu babu imani wannan duk ba zai amfane su ba Allah ce falyu'minu bi la'allahum yarshudu su yi imani da ni dan su samu shiriya duk inda la'alla ta zo a cikin alqur'ani tana nufin at-ta'lil ne ba taraji ba tana nufin dan kaza la'allahum yatafakkaruna dan su yi tunani domin taraji wani abu ne wanda ba a da tabbaci a kansa amma amma abin wani abu ne da ake fito da hikimar abu ubangiji subhanahu wataala duk abin da yake cikin tabbaci yake wace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun to dan ku samu takawa saboda haka wannan yana nuna tabbacin abin da Allah subhanahu wataala ya farlanta azumi saboda shi wato samun takawa za a same shi la'allahum yarshudun ko sa ko sa abin nan sa shari'a ar-rusul shine isabatul haqq shine isabatul haqq dacewa da gaskiya dacewa da inda gaskiya take ko da yadda take ar-rusul yana zuwa da ma'anar husnul tasarruf mutum ya iya gudanar da al'amuransa daidai wa daidai ba tare da kwama cala ba to ya tafiyar da rayuwarsa yadda ya kamata ana kiran shi ar-rusul a larabci kamar yadda Allah ke cewa waqtan tama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum to ku jarraba ah, yaranku marayu da suke hannunku har sai lokacin da suka balaga to in kuka fahimci sun hankali shine ar-rushd sun kai manzalin da za su iya tafiyar da al'amuransu su ba tare da <coughs> wauta ba shikenan ku ba su dukiyoyin su <coughs> babu shakka wanda imani da Allah ya ansa kiran Allah wanda ya ansa kiran Allah ya imani da shi sai ya fi kowa iya tafiyar da al'amuransa al'amuransa sai sun fi tafiya daidai sama da na kowa kuma sai ya fi samun gamo da katar daga Allah subhanahu wata'ala zai samu shiriya daga ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai sauƙaƙe masa al'amuransa su rika zuwa masa da sauƙi Allah yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda duk ya ji tsoron Allah wato kiyaye dokokin Allah Allah zai sanya masa sauki cikin al'amuransa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyassiruhu lil yusra ce wanda ya ji tsoron wanda ya ya abin fa amma man a'ta wanda ya bayar wa wattaka ya kiyaye dokokin Allah wa saddaka bil husna kuma ya gaskata da kalma mafi kyau kalmar la ilaha illallah fasal yasiruhu lil yusra kullu za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauki kaka ubangiji subhanahu wataala zai sanya al'amarin sa zama cikin sauki kuma su samu shiriya ta imani samu ayyuka na kwarai abinda yake na jahilci da na sanin gaskiya a taki ubangiji su wata wataala ya raba su da wannan ya ba su damar ayyuka na kwarai wanda duk yana cikin rushe da za su samu ubangiji su wata wataala ya ba su alfurkan wato gane gaskiya su iya tantance gaskiya da karya. su gane fari da baki su gane haske da duhu su gane ƙarya da gaskiya su gane shiriya da bata Allah subhanahu wataala yana cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum ya ku wadanda suka yi imani in kuka kiyaye dokokin Allah Allah zai ba ku furqan furqan shine ya ba ku iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ku fahimci me yake ce gaskiya me menene ƙarya a ƙarƙashin wannan aya malamai suka fitar da cewa lokacin da mutum ya zo buɗe baki ko ya buɗe baki ya yi addu'a wato lokacin da azuminsa ya zo ƙarshe ana so ya yi addu'a domin allah subhanahu wata'ala ya ambaci addu'a bayan ya ambaci hukunce-hukuncen azumi wannan kuma akwai ruwayoyi da yawa da suka zo daga magabata sun kasance suna yin addu'a yayin da suka kai azumi akwai hadisai da aka ruwaito marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yawancin su suna da rauni yawancin su daga ciki akwai hadisin da Imam Tabari afu al-Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mu'jam al-Kabir al-Mu'jam al-Awsat da al-Mu'jam as-Saghir hadisin Dawud ibn Zabqal daga Shu'ba an Thabit al-Bunani an Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai azumi yana cewa bismillah allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wannan hadisin Dawud ibn Zabqal ne dawud ibn zubirkan zubirkan malamai sun raunana shi matuka da gaske matruk ne saboda ka wani isnadi yana rauni sosai akwai wata ruwaya ita ma a cikin tabarani shi al-mujamul kabir da sunan da sunan daraqutni hadisin abdul malik ibn harun ibn antara an abihi an jaddihi an ibn abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai azumi yana cewa Allahumma laka sunna wa ala rizqika akhbarna taqabbal minna innaka antas samiul alim shi ba wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske hadisi da yafi kowanne dama dama yafi kowanne abin da hadisi ne hasan sun hasana shi shine hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan hadisin al-Waqi' wal Husayn ibn Waqid daga Marwan ibn Salim yake cewa naga Abdullahi dan Umar yana dan kama wato yaqbidu bil lihiyati yana kama gemun sa in yaga ya cika sai ya rage abin da ya ya karu akan jimka daya to sanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza akhbara idan ya kai azumi yana cewa zahaba az-zama'u wa tallat al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah wato kashirwa ta tafi kuma jijiyoyi sun jike kuma rada ya tabbata in Allah ya ga dama wannan kana faɗarsa ne bayan ka sha ruwa ka ƙoshi ba kafin ka sha ba wasu kafin su sha suke to ba ka sha ba kuma kana ta ishi ruwa ta tafi sai ishi ruwa ta tafi kuma jijiyoyin sun jike sannan za ka faɗa a cikin littafin addu'a na muhammad ibn fudai ya rawaito cewa rabi ibn husayn ɗaya daga cikin tabi'ai ya kasance in ya zo buɗe baki yana azumi a cikin ayar za mu fahimci abinda yake isbatu qurbin lahi subhanahu wataala min abdi Allah yana kusa da bawansa da bayansa yana dabda da bayansa ƙurbun lahi subhanahu wa ta'ala ko da ya zama ƙurbun ni'am ko kuma ya zama ƙurbun khas amma a nan ana nufin ƙurb al wasu daga cikin malamai ma suna ganin cewa duk inda ƙurb ya zo kusanci to ƙurb ne khas ba ƙurb ni'am ba kamar maiyya ba ma'iya ita ce ake kamun amma da ba iya khasa babu lokaci bari in yi dogon bayani hana fahimta ana cewa lokaci yayi abin da na faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya bada lada na kuskure Allah ya ba Allah ya kai mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh